me hukuncin Allah ya wa mutum gaɓoɓin ni'ima kuma yana sabo da su wasala to sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi al ajma'in wannan bawan Allah da dan sai ya bata ba a gan shi ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi Allah kuma ya sa a halin da yake ciki yanzu yana hannu na gari Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi a kan siffofinsa yadda ake san a gansa Allah madaukakin sarki ya ba mahaifin nan nasa juriya da kuma yadda da jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa domin wannan jarabawa ce babba muna taya shi damuwa Kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wannan ɗanasa na biyu mai tambaya ina ganin ai duk abin da aka yi bayani a ciki ne ya sake nanata su gabar da kowace gaba da Allah ta'ala ya baka to tana da aikinta ido yana da aikin da Allah ke buƙatar ka yi da shi kunne na da shi shi yasa a wani hadisi mai ban tsoro النبي صلى الله عليه وسلم يتي العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الإصغاء واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطوة والفرد يصدق ذلك أو يكذب إدونا زنا زنس شيني زنس إتشي كالو كل الفواحش مبداها من النذر ومعظم الناس من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيظ منقول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بصغور عاد بالضرر dukkan wata ɓanna to tana fara daga ido ne shi yasa suke cewa al'ainu rasulul qalbi ido shine dan shine manzo shine jakada na zuciya to annabi sama ce ido na zina dubi da kallo sune zinar ido sannan kunne na zina zinar kunne sauraron magana da ba a saka kaji ba shi yasa malam mai ya yace da jin maganar mace wa talazuzu bi kalamiha hmm. da jin daɗin magana da mata da take ajnabiyyarka sannan annabi so mai ce hannu na zina zinan hannu ita ce tabawa mutum ya taba abin da Allah subhanahu wataala bai ce ya taba ba sannan kafa tana zina zinan kafa ita ce tashi a je wajen to wannan gabobin da Allah ta'ala ya ma sai a gefe guda kuma annabi ne ya ce al'aura ita ke gazgata abubuwan da waɗannan suka yi yayi. ko suka jiwo ko kuma ta karyata wato a kai matakin ƙarshe so daga ka yi ƙoƙari ya kasance kowace gaba ka akwai sadaka manzo sai mai ce kullu sulama min ibni adama alaihi sadaqatu dukkan wata gaba gaban nan guda 360 a jikin dan adam to kowace akwai sadakar da Allah ta'ala ya kaddara mata ta yi so da ka a guji waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen tsare su da yin amfani da su cikin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na'am Allah ya saka da alkhairi a gurguje takwas da rabi ne insha Allah muke so ya zama